shi ne ba wai ke ce ma wa'azi menene ma'anar wa'azi za mu ji a cikin hadisin insha Allah قال الإمام الترمذي حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل بن إبراهيم وهو بن حلية عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر فقال يا رسول الله أصبت مالا بخيبر لم لنقص ما لنقص أنقص عندنا وما تأمر أما تنقص الله تعالى تعالى مسجدا بايا أن شكر بلا الله تعالى مسجدا بتخيرات من آتن في دي أولا ناشي أقول إن شاء الله أما تأين فقال يا رسول الله أصبت مالا بخير يا رسول الله ناسا مجيك يا مجيك يا مجيك يا من خيبة أقول إن شاء لم أصب مالا قط أنقص عندنا tun da nake a rayuwata ban taɓa samun wata dukiya mai daraja mai kima mai tsada kamar wannan an fahimci wannan mai kima mai tsada kamar wannan ya ce ban taɓa samun ba Za ka na kamata a mulu wani umarni za ka ni wata shawara za ka ni ma'ana wani umarni za ka ba ni da wannan dukiya annabi sallallahu alaihi ya fahimci cewa inda umar ya dosa shi ne lan kana da jira hatta sun fi kuyin ma jibi shi kuma umar aljanna da yake so first class ne to a cikin dukiyarsa ba mai darajar wannan to aljanna fasila take so ne nema da mafi tsarin dukiyarsa kun ga da gaske ne ko ko ba da gaske ba ne wani lokacin da ya samu mafi tsada a cikin dukiyarsa wasu kan hutsarin shi ya tabbatar ba ma gane ba ko ba haka ba ne sai ya koye da ta nuna a yi abin da jihar kuri a kira <laughs> Allah da ba wa mutum asiri yana matsa mu kai shi da haƙuri ake ai dama haƙurin ake yi ba baya haƙuri a rayuwa ai babu wani mutum da don Allah ba shi wani abin duniya babu wani abin duniya da mutum zai samu zuci bai da matsala ko akwai ba shi amma gurgudan maganar da ake maka na kace maka din shi kake nufi haƙuri kake ba ka da hali to ka ga nan ka kake rashin godiya ce ta kara na kuma mugunta ce ka wanda shi ya fiya wa Allah ya tsare. Sau da kuma da ce mata kamata a murumi kawai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta da shi in shitta idan ka so habasta aslaha wa tasaddaqta biha ka rike asalin kaga baka ba kowa ba ke ko sai ce kuma wata saddaqta biha kuma kai sadaka da ita ka rike asalin kai sadaka da ita habasta aslaha ka rike asalin sai da kalma alhabsu asalan shine menene al-akhdhu wa ma yaqamu al shi zan shi sa daga wannan lafazin hadisin ne fuka suka samu habari ko kubu an fahimci wannan kai kubu sun shi ma'ana ka rike asalin wajen kai maintenance din shi a matsayin quotation mun fahimci wannan amma sai kai sadaka da ita ita ne reshen an fahimci wannan ka rike asalin kai sadaka da reshen kamar yaya da yake fatasar ta ka umaru an halatu ba wa asilaha wala biyu habu wala yi rasu ta sanda ka biya fil fakara wal kurba wal rikabi wa fi sabi lila allah ta shi da ta yi sadaka da ita mun fahimci wannan eh, annaha la tubahu asalaha cewa asalin asalin filin asalin gonan ba za a sai da amma da binet a din da ke ciki fa yi itatuwan da ke ciki fa to su ne ake sadaka ilm na don haka nan la yuhabu ba za a kyautar da ita ba wa la yurafu sannan ba za a gaje ta kasar da kabi hafil fuqara sadakar an bada ta ne kowa za ta fara da ita al fuqara an fahimci wannan wal da yan uwa makusanta makusantan wani shi umar ko ku a'a wal qurba din shan da aka ambata ana nufin ne la ya'kulahi la la menene fajudu lahu muftarafa maganganu ya guda biyu an fahimci wannan sai dai fal'akarar a nan wajen ana nufin to yan uwansa tunda ana magana kamar a amma an fahimci wannan warika da kuma ainihin rika wajen fanta ko ai an mukati wanda ya tsora mashi fanta yana neman yin ya ce a ah, to a jiya gaba ne ne ke kula da gonan umar ko dan wani abu a ƙasa ko wani a iya taimaka wajen fansan wane ke shi ma'aikin mun fahimci wannan to fi sabilillah kai fi sabilillah in ga fi sabilillah ne yana da fasi da yawa ko ba yi da shi kamar ginin masallaci ai ita bin lahi gina masallaci a ginin masallaci a fita bin lahi wani fita bin lahi lajina an gani lajinatu da'ima yake jaru majalisar da'awa shi ne masallaci ba ya cikin fi sabi da za ginin masallaci kuma wannan shi ne zance mafi inganci ginin masallaci ba ya cikin fi sabi da za in kuma ta koma cikin suratun sauran a ɗauko waɗannan ayoyi kashe wani za ka sata masallaci an fahimci wannan Ah, in kana so ka saka ya cikin kawai jihadi ke sabi yalla, to jihadi malaman ke magana nau'i na wani inda kila za ka saka masallaci ne tsoron kalmar Allah ko to inda suka yadda cewa zai shiga shi ne rubutu na ilimi mafahimci magana ne rubutu na ilimi shi zai shiga cikin jihad gina amma gina masallaci ba shi cikin fi sabilillah to yana da kyau a kodan abubuwa da ya kamata mu rinka fahimta shi sa kwanaki ne wata magana a wani majalis eh, akan ana so a tsarkake wani ko a wanke wani sai aka jingina al'amarin da wani biyan kujerar haji taimakon addini su ce biyan kudin misalin kujerar haji taimakon addini ne yawa taimakon addini ba ne wani ko taimakon addini ne biyan kujerar haji taimakon addini ne in kana so ka taimaki addini shine wannan talakan da ka biya mushi kujera ka ba shi kudin a hannun shi ka gani ba ka taimake shi ba amma za ta iya ba da rabi ko kwata ba za ta iya ba mutum ko kwata ba za ta iya ba da amma sai ta an biya maka kujera wanda kujera da aka biya maka Allah bai tsora maka ita ba inda ba ka da hannu ayoyi da hadisai da suke magana suna cewa ya taimaka wa masaki kai miskini ne a taimaka wa fakiri kai fakiri ne a taimaka wa ɗan fansa abin nan gashi nan muna magana ko wani ba yanzu a na awa ruka ba nawa muke da su a wannan gaba gaske ne neman fakku ba haka ba ne amma duk an ƙetare ta kawo da su gefe guda to kuma wani kaji ana cewa shi kuma ai yana gina masallaci duwa da sai mafi addini ne mutane sun kauce tunanin su ya kauce ga baki ga asalin inda ake magana na an koma ana ta bige-bige an rude an sama saboda mulki buga na buga na kun ji yadda aka ce a waɗanda aka ce a sai masawa yanzu mai kuke tunani waɗannan kujerun matan da ake ba da kuɗin da ake narkewa wajen gina masallatan nan da wani tsari aka yi na irin center na sana'o'i a cikin community kun fahimta abin da yake magana kudin da za a kashe wajen gina masallaci ɗaya dan kare ne da kake tunani idan wani professional training kan tsaya kashe mana wajen ta yana za amfani da su galibin da aka gina masallaci na da bukata ne kuma bukata ba da a competition wanda annan salatu ya faɗa daga cikin alamomi na ƙarshen zamani a tabbatin kilmasaki to sai da kuma wai shi ma wani kredit ne shi ma wani abin abu rudu mutane ne da shi kujerar ajiyar wani abu a rudu mutane da shi da sunan addini hayaniya kawai an rude saboda mun fahimci wannan ku kalli wannan abin da umar ya yi darasi ne kuma inda yake jin cewa waɗanda yake sai fi sabila to ku ci abin da umar yi gona ɗaya ce amma a mutum na allah ya allah ka iya san ya kawai za su amfana da ita ko suka amfana da wani wabin sabi haka da ibn sabi matafiyi ne guziri ya yanke masa aka yi kwamfanin cewa guziri ya yanke masa ku aje nan a duba cikin wannan akawun da abin da za a iya taimaka mashi a taimaka mashi sai wa baƙo ne ya zo idan ba ka ce baƙo an fahimci magana ko da wanda ke san kowa ba ne a garin ko kwanci a asali ma shi ne za a kawo ya zo bai da kowa ma to a taimaka shi to ɗauka yana da kowa ɗin amma ko wanda yake da shi ba zai ɗaukar nauyin shi ba ka je report kana da baƙo da ya sauka dare kai ma ga hannu ke ci a ɗan tallafa ne shi ila kana fahimta mutum wane ne zai ce wannan ba abu ne mai kyau mutumin ya zai ce man sa kafa an shirya shi an bar jaki an zuwa na bin na fahimci wannan lajina ha alamun wale ha anya kula min mai hajji ma'aru annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya babu laifi ga wanda aka jibanta masa al'amarin kula da shi an kula min mai hajji ma'aru ya dan ci wani abu daga ciki amma bil ma'ruf kun ga an ce man waliya an dauke shi kula ne akan za a biya shi albashin ka na kada mu manta shi ma da muke magana kamar yin zo a cikin ruwayan bukari shi sau ka jira na ce manzan Allah ya ce, a wannan ruwayar kama duk magana Umar amma asali maganar ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ce kuma yadda Imam bukari ya ce to da ka duk wanda aka dauke shi a matsayin aiki zai a wajen biyan shi za a yi ta kai a yana albashin na zai fito a cikin dukiyar wajen yanzu ana biyan shi ya halatta tun da maganar ko wani ake wata yadda biyu ko wani dan inabi ko abin da ya kama da wannan ya dan bai sha'awa ya halatta ya sha ko bai halatta ya sha shi yake magana bayan asalin haƙƙin aikin da aka ɗauke shi shine annabi sallallahu alaihi wasallam take cewa babu laifi ya ci ainihin bil ma'ruf an fahimci wannan bil ma'ruf da haka ne to yanzu wannan almaru kun sha magana a kansa ko wa kullu ma ata wa lam yuhaddadi fi shar'i ka hiddi fa bil urfi da haka za ka dauki mutum aiki irin wannan ba za ka ce mishi ne kul bil ma'ruf ba ka ce a'a ka taba mu ka taba ba na ta wani an fahimci wannan ka yanke mishi abin da ke shi ne ma'ruf a iyakan ke mishi na haɗe ya wuce na hukunta shi a kawai shi bin maru a a shi ke abin da jin shi ya mishi ba maru ba ne a wurin shi za ka ji ƙayyade mashi wannan ma'aruf ɗin wanda a suke da lafin da ta musu za su ƙayyade mishi wannan ma'aruf cewa ban da kaza ban da kaza da abin da aka yi ta kasa ba in ka wuce nan za mu hukunta muna iya ɗaukar muna iya cire kama kawo wani kawai ka dai a rayuwar dai da ake irin wannan wanda za a biya ta albashi kuma za ka ɗan samu za ka fara da ganka a za ka fara cire ka saboda ya zama cewa kana kula tana jin kamshin su ma aiki ma wani abu ne ko ba ka ci ba kuna gariya auyu tsima sadiqan ghayra mutamawwil bi ko kuma wani abokin shi ne ya ziyarce shi misali ba yake ziyartar shi ya ziyarce shi sai kan shiga wannan amma ghayra mutamawwilin shi abin da ba shi dama bai ya zama to ghayra mutamawwil ba ya zama to ya da ɗan tarawa yana koyewa zai ya kai gida ba ko rinka tarawa yana koyewa zai ya rinka kasawa a koyi ko rinka saidawa a koyi a Allah sai to ga wannan ta a ce ba ko ne shi to shi kenan da ya san bani dama da to ainihin nana wanda aka bani ne nema nake kai da ƙarya ne hukuncin mu'min ƙarya yake nashin da aka bashi ake aka dage mu tsaba aka ya cinye wannan cikin wanda yake ɗiba ne wanda ba halatta mushi ba shine yake zuwa ya kai bayar mutum wani fili ba yana ba tare da yana mai kokarin tarawa domin ya koyi koyi a kwana da shi koye koye ba ibn ibnu yake cewa fa zakartu li muhammad ibn sirin sai na ambaci wannan hadisi na ga na ambata mu muhammad ibn sirin wannan hadisi fa qala ghayra muta'assirin malan ce ni abin da nake shine ghayra muta'assirin malan al mutakassirin ba yana mai ƙoƙarin ya tara dukiya da shi ba kaga duka yana komawa da menene abu ko duka yana komawa da kada mutum ya rinka dan warewa yana ɓoyewa jin ya zama to ya dan samu dan wani abin juyawa ko ya yi makin ya samu kanta da wani hanyar samun a matsayin shi ne wanda ke wurin ɗan ba ce abin ne ya kaci ya ce ya ci gobe jibin ya ganka ma kawai da kai sai zai ce ma alaga wani sai zai ka ɗauka ko ba haka amma aka ba shi dama fa sai ga ɗan da ɗan kai kai ana bin duhu bayan isha ko duhun bayan asuba <laughs> Allah ya shirya قال ابن عون ابن عون da yake fa haddathani bihi rajulun akhar sai wani mutum daban kuma shi ma ya bani wannan hadisin annahu a cewa ya karanta fi da aji abi min ahmar a wani yankin wata fata ce da ya ga wannan hadisin a wannan fatan shi ma aka gaira muta'assilin malam gaira muta'assilin malam isma'il ai bani ulayya kenan ko وأنا قرأتها عند ابن ابن عند ابن عبيد الله بن عمر فكان به غير متأثر معنا yanzu kuskuren ibn awon daga ina ne daga ina ne an fahimci wannan koko shi ne bai kiyaye ba saboda ya kiyaye saboda shi ibn awon bai shaida daga nafi daga ibn umar ko to ga ibn sirin ya da wani canji ma karanta زاد أشهي زاد إيش كتابة غيرة متأثرة وذيك أنا ما كان أكل شو أما من حيث الماء أنا ذيك ما أنا جينا أقول مواضع بعيني أبدي قال أبو إيسا الإمام الترمذي هذا حديث حسن صحيح ولم حديثي نيوان ديك حسن والأمر على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره آه. tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka zo baya da wadansu su to akan haka suka tafi gaskiya la na alamu bayan mutakaddimin minhum fi dhalika khilafan fi idarati waqti al-ardina wa ghayr dhalik da musamman sabani bare bayan mutakaddimin akai wadancan da suka gabata minhum fi dhalika ikhtilafan fi idarati waqti al-ardina wa ghayr dhalik wajen halaccin waqti na fili ne gona ne ko ko wani wannan ne na fahimci wani ko ko wani wannan to ah. kenan ba fili kaɗai za a iya ba da wakafin shi ko? to za a iya ba da masallaci wakafi ya gina matsalaci ce ga shi nan wakafi حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن الألاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان اذا insan idan aka ce اقتطع عمله ya yanke إلا من ثلاثة سيدة أبوه abubuwa أه aikin Aikinsa ne ya yanke ko ko ladan aikin ne ya yanke ko duka duka da mutum ya mutu wani aiki ne kuma kenan lazumin kawul ladan aikin ma ba shi ko ba haka ba za ka ce illa min salatin sai daga abubuwa guda uku sannan zai ci gaba aikin ne zai ci gaba ko ladan aikin ne zai ci gaba ladan zai ci kenan in kaza amaluhu illa min salati kenan istisnai akwai dan tafsiri da ciki ko kaza amaluhu abil kulli illa min salatin ai menene zai rage shine ladan aikin shine min salatin na daya sadaqatun jariyatu ajiko ko sadaqatun mujayatan wata sadaka wata take mai gudana Mana wanda yake ladanta an yi sadakar amma tana nan ana ci gaba da amfana da sadaka ke jari wa ilimin in taka uru haka nan wani ilimi wanda ake amfana da shi mun fahimci magana nawa kenan idan muka kalli na farko da na biyu me alaƙar su shine wani aiki ne da mutum ya yi a rayuwarsa ta duniya amma na tsayarin na nan yana ci gaba ko ba haka ba? da na farko da na biyu haka ne za ka ce waladun falihun ya da ulan ko wani ɗa haka na gari ya da ulan da yake masa addu'a to me alaƙan hukun nan da waɗancan sauran biyu Thank saboda yanke waladin salim ya da gola wuke na in macen ba dan shi ba da yi masa da ba zai da shi ba sun gana zan an waladin salim ya da gola Zai yake masa addu'a to yanzu mutumin da ya rasu dan shi ne addu'a dan shi ne kadai zai amfani shi kenan ba shi ne shahid an fahimci wajen to me ake nufi me alaƙar gaba ta uku da sauran biyu eh? da shi ya yi eh. to sai ɗan ya mishi mene outcome da ke magana hmm. sai zama na gari sai ke mawa adda to sai wani wanda ba shi ya tarbiyyar tarba sai yake masa adda ba? ba zai cin masa ba da me hikima a cikin eh? wala da salo ne ayyukan zan da ban ya daura shi a kai na alkhairi صراحة رسول الله جزء ما يسمى ما أظن أنه idan eh, ma mun kasar da yayi ne da waɗanda ke so su ɗan karamo. an fahimci magana inda ake magana bidiyon nan ta ƙara magana da muke cewa shi ne wahalar da mara yin yanzu su biya na mhm. yaran da su zai samu a yau amma abin da ya yi shi da zai da shi aikin da ya koya masa na alkhairi ah, shi ne ya aikin da kanshi yanzu ba shi an fahimci wannan aikin zai rika karni mun fahimci wannan Ah, ilimin yin tafa ubiri shi ne ya yi wannan wahala ya ba ana amfana da shi to sai aka ci awwaladin fari ko kuma ɗansa na gari ai in kuka ce wai tarbiyyar da ya za ka ɗan in yi a ah, ai man sanna fil islami sunnata na haka ta wala bu a ajra ba ta lalle ne shi ba shi lalle ɗan shi ba ne ai ba shi aikin da yi wannan farko ne ba shahidi shi ne mutum idan ya bar ɗaya na gari kamar yadda yake raye in ya bar wasu yi asasa wani ake a kai ladan zai to in zan ma asasa ce na ba baba ne ladan zai ce jila muna tsaye mun fahimci maganin shi ne shahidi sai dan ya ce barin haka rijiya na mahaifiyarsa Allah ya fi kanka ladan ya je mata za shi gina muna sai ya ce a barin yi kaza ne makaranta zan gina na mahaifina na mahaifina ya zama da kasin jariya gare shi to ladan zai menene cewa ya da ulahu kawai sifa ce ta salahanta ba ana nufin wai ah, na addu'an ne da yake mata kullum addu'an da kake wa ala lahi salihin bai karfa bai tsora ba su samun sai mahaifanta. ai duk wani musulmi ka daga addu'a har na karo kai masa addu'a zai je gare shi kai ma na kai maka addu'a ko waye shi ko baka san shi ba kila muna tare haka manzo Allah ya ce wala ibadallah ta ce idan ka faɗi wannan duk wani abdin salihun ka sa shi a ciki kenan ba addu'a ce shafi alwalad min kasbi abihi eh haka amma me ya shafi duk ayyukan da ya kara da rada sau da sarja eh haka ne amma akwai na samatar islam da mafi hasan har yanzu dai waɗannan duka suna cin abu amma kamar yadda kana da rayuwar da kai aiki kai ka zala don zai je ba to dan kana da cikin wanda shi ma mun fahimci wannan to in ba da na gari ba zai ware dukiya ya ce wannan ya haƙura na babu to zai haƙura na in na tashi an ka sun ce wala da salihu dama tun yana mushadda shi sa ya tunani ne mushari idan ya kasa mushadda zai mushari in fahimci magana yanzu an gane shari'in idan muka koma wancan to tun da mun fahimci abin da ake nufi wani abu ne wanda mutum zai aikata ya bar shi a rayuwarsa in masu zama suna da nufi ce da shi mu koma hadisin can na umar kalli yadda jinsin mutanen da aka rinka cewa a taimaka ma a yi kula a yi kun fahimci irin waɗancan ayyuka to sai ka cewa al'umma yanzu ya take da matuƙar matuƙar matuƙar buƙacin irin wannan ko ba haka ne amma an kasa identifying nasu da ana ta da bayan waɗansu abubuwa idan ka ga ta so gemu an samu babban ɗin siyasa ana so ta ta addini da kan na lalace za a yi korewa a ce makaranta ko ba ka gani ne to makaranta ba ne mai da ce mun samci yin abu yi kala mana son masallaci a wajen don kada da ka ga bukata ko bukatan ba wani abin nan ba amma a nan wajen a nan wajen kudin da za a kashe wajen gina wannan masallacin da za a samu ma community din wajen wani asibiti misali ko za a samu musu wani abu na koyon sana'a da zai ɗan rage musu ɗin yau da kullum ila muna fahimta sai ka ga cewa da wanda in ka gina masallacin da wanda zai je wanda zai bi sun da rikici ko ba ba za a samu haɗin kai ba ba za a gane da awa ba yanzu mutumin da kullum ya fitan gari ya waye yana ne yana jira ne ya gace yau fuskare zai samu an fahimci wannan ko haƙe rijiya ko da yana yi ko ko kaza wani yana sana'a biyar ko sama da haka kullum amma ba ka ce wani ɗaya da yake da garanci a kai yakan waye gari yana tuna wanne ne za a ce ko ya san shadda za a ce ya zo yi ko ba haka ba na nan da yawa a cikin al'umma to me kake tunani da aka yawan irin wannan auƙaf ka je kaɗa ko ka ce zo kula da wannan atlet ga dan abu da yake dan samu ko sannan kuma ga ɗan yau da kullum shi ma dai an dan rage da ko da dai ya dan bari a gida ko da ba shi a cikin ya zo ne shi hasan zai ci shi ne point da nake yi to kalli yadda umar ya yi wara da mataki wa wa wa wa wa wa ne wa mutane wa tunanin mutane kamata wa idan har malaman al'umma na nan bai je nan ba to ban ɗan siyasa ya sami shi rotu ne ko ko awamin na su tunanin su bai je nan ba su dole tunanin ya dawo kan menene al'umma mu take da bukatuwa ta rayuwa ya masallaci ba laifi ba ne amma matsayin da kake ganin ya kai ba laifi bal annabi sallallahu alaihi wasallam bai shi ne a asharati sa'a na daga cikin alamomin na alƙiyama an kankara wani wani ya ce shi ma zai zo a kankara ne shi zai ce shi ma yana zo a kankara ne shi ko abin da yake so ya samu nashi masallacin shi kenan ko abubuwa da yake so ya rinka yi amma inda yake bai da dama to yana so ya samu dama da shi ma zai rinka faɗa a san da shi shi kenan kawai amma ga waɗansu abubuwa tun da community ke bukata an manta an kore da su amma kuma ana ma wasu wa irin wannan ne kamar yanzu na faɗa da ke mai ta sai da ana kirga biyan kujera da gina masallaci a matsayin taimakon addini da yawa idan ka kalli abin da addini yake magana yana nufin yana taimakon addini idan ka bi ayoyin da ya yana fi komo wani da taimakon al'umma ba in ka gane zakka ba sharaɗi ba ne ba shi ba cikin arkan ba rukuni ne bane a musulunci rukuni ne a musulunci amma taimakon addini ne kai tsaye ko ko talakawa ke da kan na kan tauhidi ne fiyoli na farko ke koma ga ubangiji amma hatta sallan da kake yi a ciki addu'a kake yi rabi na ubangijin ka na rage kana roƙa ma kanka sai ka koma azumi ko shi ma la lakum ne ko ba haka ba ne. da na ga koma zakka shi ma yau kazu ne min azgani ya ɗauko wai rabu ila fukara iko wala tana hajji wanda yake eh ibada ce maliya mafi yawarsa daga niyan za a ga sai ka je mun fahimci wannan shi yasa aka ce maka shi ne da aka ce maka malamin musulma ne ta tsara da so da amfanin da a aikin hajji ke kuma matalakawa sai da ka cire hadiya menene shi kila muna fahimta amma kan yadda aka gabatar da zakka a kan shi to da kai duka kalli manufofin shari'a din taimakon addini shine taimaka ma ainihin talakawa da mabukata da da da da samar da irin wannan nan ne inda taimakon addini Allah shi ya so ta da kula da cikin a ah, abin na wata idan ka shiga cikin a ah, fitin na fit kai ah, far'iyyat na abin da sa shafi kunce kunce a wani wata ba abin da ya fi muhimmanci ne ka gane idan ka ce ka ba da kan kasa to me zai rike wannan wakafi idan gida ne ka ce gashi nan ka ba da harin ka sauke baki ya kamata son da ka ba da kacin harin ka sauke baki shi hakim ɗin da ta danta a hannun shi a ɗarɗarar da ta a tattauna daga shin wannan gidan baƙi ne ya suka fi bukata rinka soke su mun gano wannan hukun ya kamata ma'ana irin rayuwar da muke yi da kuma inda muke akwai wani yawan baƙi ne da suke da kasuwa da soke su ko ku akwai wani abu hada na al'umma da zai kuma mutane amfani a wani yi da katin gida ne a yi da rabi za a iya samun kasar za a yi wani vocational training center a wajen ya ba ta ɗakuna biyu ko uku misali wani ɗan ta sauro wani ɗan babaro babu inda zai spacin su zata shi a nan kila muna fahimta a yi taujihin shi ba kawai jin ya ce kaza shi kenan ba umar ba tunanin shi ba zuwa wajen manzan allah ya yi sallallahu alaihi sayi tare da cewa nashi ne akai director nashi da abin da yake da abin da ya kamata yana ce to ya shi ga abin da ya ce yana so in ga abin da ya ce yana so amma maslahan da al'umma ke bukata da maslaha ita wakaf din da ya bari in ba haka ba sai ga wani gidan da ce ba a gyara shi ko ya fi ba za a yi mishi ba wai na wakani na a sai ya kashe kuma <laughs> ai wakaf shi ya fi cancanta da a kula da shi a ci gaba da moran saboda manufan shi ne amfanin ya zama to ya ci gaba shi ne manufan wakaf da za ka shi ya kafe kuma kenan an yi mitin target wajen target din an yi mitin irin waɗannan abubuwa na kamata masu ra'ayin zama da 'yan siyasa ko su mm. ya kamata ku rinka masu presenting kuma su mu a unguwarmu ga population na al'umman ga level da wanda sun gama secondary amma ta neman mai rai ga level da wanda yake sun kaza amma mun auna mun gada za a samar da abu kaza guda kaza an gane wannan to matasa tare da iya ba su training na kaza sannan a ƙarshen sun gama za a iya samun jari saboda a tsarin su training yadda kafin su gama su iya wani abin da za a iya kai da ma'ana ya tafi da kasuwanci to sai a lokacin suna yi din ana dan samu wani abu na maintenance su ma sun dan samu wani abu da ya zama tuwon dan jari a gare mutum ya wannan ya iya ya dan yi wani shukunin biyu ya yi rasa da ya ɗaya wanda a least shi ma dan samu wani abu da kuma maka ba mutum ne kayo ya gama kuma shi ke sai ga har yanzu dai an bai dan rage din yanzu abin da ya kamata ke na ga mu ga abin da kuma ke bukata idan suka yi felin ko fi felin nasu yana da suka yi felin fi felin ne ce in lokaci zo irin yanzu yana so ku ba shi lokaci ku ce ba ku da shi yayi yayi ku ce ba ku da bukatar shi to wanda zai zo muku da mai muku wancan da ya yi da kuka yi ma wancan zai kiyaye ko ba zai kiyaye ba talakan da wani wahala ne bai dai nuna to me zai fi tsoron wani don ya ce wata takara ba na da ko ba zai nika ba ko kaza me zai maka da ka yi shi me ya maka to sai din baka yi shi ba ka yi shi a dandana ma kudanka to sai din baka yi shi ba ka zai bai dandana in ka yi shi ne maka yafi ta kai ci madama ba ka yi shi ba ko shi ke ba wallahu ya alamu an nala na hibbuku mu na ta ga wala da lomar na kun allah tu hibbuna to wannan ya daga cikin abubuwan da talaka ya kamata ya gane yan siyasar nan kuma su fahimce shi a haka da haka duk wanda zai fito takara ya zo ya tunkare ka neman ƙuri'a ka wallahi sai ya shirya kuma wallahi sai ma abu da kuma amma inda za a ci zaune zama kara zuba ne sai dai wani ya ɗan zaga ya ɗan tara wasu mutane gayyace ka taro ya gayyato na wannan fatin kuma da can fatin ya gayyato na wancan fatin ya ce mu wancan fezami kuma ya ce mu wannan fezami wani irin gem ne wannan kuma da kuna ajiye wata magana na su ce kwatan munafi ba shi in san muna kwanakin siyasa ko tsohuwar fatawa in sun dauko karɓa ku ki zaɓen sun farkon jin ta ni ban yadda da ita wurin don sirri ta ba eh eh sun farkon jin ta ban don su da ita ba abin da zai sa ba za ta zaɓa mutum ba da ƙoƙarin shi ni ban ga dalilin idan an ce kuɗin na gulul na al'umma ne dama ta ai da gulul ne wa man dhalla wa man yadhlul yati ba dhalla yawm al-qiyamah to dan ne shi da ya ci sai da aka ɗan san maka ko ba haka wa ya tarkan ila Ba zalamu fa fatamassakum an-nar aka ce kana jin cewa yana eh, na al'umma ne ya ba kuma an dan san maka kadan kaci kula da shan bugu to ba dalilin da zai sa haka ba saboda ai san da zai baka ce mushi kai za ka yi shi ko ba haka bane shi yasa ya baka to yanzu ka san ba shi za ka yi wata ka ce mushi eh za ka yi yanzu wannan gaida gaskiya ta faɗa ko ƙarya yanzu wannan aminci ne ko ce yaudara ce suna da zuka kira wani mutumin da ka san za ka da ra'ayinka ka ce mutu za ka cikar kudin sha'inci da kawo gare kuma haramun ne wani kudin da ya karɓa haramun ne haramun ne bi halatta ka ba mai hadari ya ce wal bi shafa'a ya ce mene ina ma a ce mala Allah ya kawo shi zamanin nan daga yadda ake ci da addini daga yadda ake ci da addini waɗansu abubuwan za a zaga yadda suke nan amma a toni toni juye-juye a toni ba a toni ta ma mutane lokaci ana dole da kwakwalen awamun nabi misali sun ɗauki amana sun dan ƙamu amma yau ku nan da gobe ku da wasu gaya musu gaskiya ku kanku ba you are not ku kuna da za ku ina ne za ku samu sannan ku yi kin decision haka ba ki yi ta ce ku bari muna tattauna ba wani tattauna wallahi karya ne ana jira a kai ina ne ta karkata ina ne za a samu ta ce to ga inda za a yi shi ne ba kawai abin da ake wasu zama a tebur ake ana kawo ayoyi da hadisai zai ma zuwa ba ko ana jira ne a gato cututtuwa ne to ko aka fi daidaitawa da haka wani ina aka samu matsaya ko ina ne mafita take da a shi shi ya sa ni ni ban da ra'ayin wani ya tsaya na jina wai wani malami ya ce mashi zaɓiwa ne ka ɓata ma kanka da ke kuma ka mai da kanka so kame da kanta cikakken soko abinda aikin malami in kana so sai maka abu a cikin birnin zuciyar shi ya faɗa maka alkhairan wane da kurakuransa iyakan fahimtar ya gaya maka na wane da kurakuransa iyakan fahimtar sai musu adalci su kai biyu ya bar mu cikin da za ka kai kuma bar ka je ka je kai na ta zara amma mun yi matsayin ka za ku zaɓi wane ƙarya ce kawai ka faɗa abin da kake ganin shi ya dace game da wani ka faɗa abin da yake ganin shi ma wani gana shi alkhairar shi ma wani gana shi alkhairar to mutane na siya ka bar kowa da zaɓe shi so duk abin da za ka faɗi game da siyasa da mutane ya sun san wani abin da ba ka sani waɗansu da yawa da kake magana su aya ne ka fi sani da hadisi amma kai rayuwa wallahi za su karanta da shi za su karanta da so gwargwadon abin da ka fahimta ka faɗa ka ba wani mutum shi kuma ya auna in ba mutum ne in fasir mun fahimci wannan ya zo ya jira aya ta kana so ka bayyanar mishi wannan kuma da amma ka tara al'umma a majalisa ko ka nasu ko wajen kudu ba ko makamancin haka da sannan aka yi cikin ɗin aka ji ake mutum da ku suna wajen ne mutum ne kuka tattauna a can ai ba wajen Thank you. dariyar da kawa da misali kusan yanzu ba haka ake yi ba kamar eh. na fahimce ka da kyau eh. ka san ba za ka zaɓi wala ba ka je wajen shi ka nuna kana tare da shi eh. ko ka nemi ya zo wajen ka domin su masu neman hmm. su ne suke biyan. ɗaya bayan ɗaya ko da ya san ba ka yi shi hmm. zai zo in ya tashi kuma zai bar sako hmm. ko kuma ala misali shi ake kira wani program wanda kamar na addini ko na makaranta makarantar ka yi za ka yi ɗalibai ka hmm. san ba ka yin wani hmm. kuma za a gaishe shi kuma zai bada da hmm. kuma ka san iya bada nan shi ga wanda yake so kuma irin wanda shi ke sa wanda ke kusa da yan siyasa nan ta biyan da kalaman suke a kan irin wannan malaman ba ke mamaki tana ganin su da kima ba su ba su ganin su da kima musamman ya san yi maka wani abu kuma ga abin da yake so amma ta mu kana faɗan wani abu masu rai da wani abu hmm. sai ka suna cire musu mutunci fiye da yadda su yi yanzu ka musamman misalin kana magana kun mutum da ya je ne ba ka san baya yin ka kuma ya nemi zai zo ya zauna da kai kuma ka san ga abin da zai zo ko ban yi ba da ba ka ba sai ga yace ka na gane na fahimta ya kuri kun san ni ma <laughs> amma wancan ɗin ma shi ma ana yin shi an ɗan modifayin na shi ne misali kaga da ka ɗauko maganar ina da makaranta matsalar zan yayin ɗalibai sai ce wurin da ya cowa ne ɗan faci karagarwa da ɗan faci karagarwa da ɗan faci kuma cikin sinata akwai wanda zan yi shi akwai wanda ba zan yi shi ba ko ba haka ba sanar duk shi din ya san ta ya san ba na yin shi din ta bai sani tun da daga yace da ke su zaton ina yin shi da ɓanga ko yin shi amma dai ya san ina ya san zan yi shi ko bai san zan yi shi ba in dai na gayyace shi ya bani shi a wurin tun da ya bani matuƙar ya ban yi shi ba zai cin mutunci sai ka ce eh. kun ga in eh, har haka ne me zai sa da gayyato wanda ka san cewa sakamakon da zai biyo baya ke ai sun kafin a kan shi har ba su wannan da yan sakon eh. ba munan maka ba ba ai galibi su ne masu yin magana ai na ma galibi su ne ma ba wai wajen ba ne wani bayan da bi isa ba an yarda idan ka a hanya ma ka kalle shi shi zo yana gaya maka mu muka yi kaza ko ya kalli wani ya ce malaman na kuma muka yi musu kaza shi ne kiyaye shi ne farar da mutuncin addinin ka san abin da bai sa ka za ka da ba ka bibiya abin nan da ya bada ko bai bada ba ba abin da zai sa za ka zai hana yi shi mana abin da ake so a yi ko bai bada ba ba abin da zai na halarci waɗansu abin nan program saka waɗansu yan lokuta can baya kafin mana za a gani wasu na cewa na yi abin ya zai yawa duk da ashirin muke da kai sa ji irin wani wani abu yi zurmun nan wajen kun fahimci wajen saboda haka suna gaya muku cewa fa kuna da bukatun kuma suna bayyana nolin da ya ashirin a rana yanzu ga shi ne yanzu a gurguje ana abin da ana rika namun tsaro da shara duniya da naira kai da kake da hadisi da qur'ani to sai da gurguje ba wallahi walau an ahla ilmi sawnu bukana walau azlamuhu fil nufusi la uzlima wallahi da sun yi haƙuri sun tsara wani mutuncin ilimin nan da ilimin nan ya tsare musu rayuwa kuma ma abin ban haushin da nan bata ɗazu mafi yawan abin da ake so a yi da kudin da ake da ya san yan siyasa, na ko musu habi bai kai ba ko musu habi bai kai ba saboda galibi sai ga ginin masallaci ne kuma dama akwai daban da ake yi rayuwa ko kila makaranta ce ake yayan ɗalibai a rasuwa don gina aji kaza ɗaliban nan da kun tsaya kun makan ku tsari kun ji tsoron allah ku jin na rabin da ku ce da narratin wallahi za ku wallahi za ku ba sai wani yazo yana muku wani fata muku lokaci yana wani ma ya ta cewa ba da kaza na wani na ce yana rubuta kuma ƙarya ne ba ku ƙarya ne ba komai a da haka nan idan kana da ra'ayin gaitan 'yan siyasa program ɗin ka ta gayyaci wanda kake jin kana da ra'ayin wanda kake ji idan sun zo za ka yi musu abin da za ka tsere ma dini mutuncin shi ba za ka ce mun ba baka ba kai mana ba inda duk wanda haka zai ba kai ba ka wajen Allah zai ba a kuma san jama'a yake ne kuma taro za ka yi kace yanzu me kana so ka nuna musu jama'an ka ne ai ka tallata shi wajen jama'a ai ma'anar shi ke shi sa ba zai ce maka da ba sai ko baka da kafan da gida ba shi sa sai ya zo an ɗauki hoto an duk abin da za a yi ba ba haka ba ne kafin ma ba na sai ya bane manufofin shi na in ya kai ka ba shi dama yanzu ya kamfen ne a wajen ko ba haka ba ne kamar shi dama ne da waɗansu abubuwa da suke matsa musamman a kan wanda yake ba kun hannu ma bai kai wuri ka ce da yanzu amma a ƙarshe sai zamanta an ɓarar da mutunci za ka da addininka da na da'awan mazabaki Allah shi ya haka yin wani magana da ke fashe ke a yi su ba su san da jikin mu ba su suka rufa ba kawai an kamu ne sami da haka sun sa su ba su da wani ba wani magana za a gaya musu da wadda ya sanye shi ba to bari ka ji bari ku ji bari ku a'a bari ku ji yanzu ainihin masallaci ne ila muna fahimta ta ina zaune da an ce ga wani janareto wani ɗan takara kaza ya raba a gudun ce a kawo masallaci ban garba kuma za mu yi amfani da shi to da ni ban ma san shi ba ban da alaƙa da shi ila muna fahimta ban don shi ba sun yadda aka yi ba bai ma sani ba ba ni da wata alaƙa ne ballantana ya ce ya ba ni janareto ban yi shi ba kuma ba zai ce yana expecting wai ranar juma'a ko ranar watan zan tashin ce wai a je a zaɓe shi ta fahimci abin da ke ko shi na idan har idan har saboda abu ne mai wahala a ba a ɗauki mashin a ba a ɗauki mashin a ba mutum ba tare da yana da wata alaƙa na wata an fahimci magana ya ɗaya wani follower kuna da wata ƙoƙarin alaƙa na wani zama ba za a zama ba na sirri sai zama ake da sirri to a wajen zama sirrin na kan ɗauki sunayen wanda ake ganin sun cancanta a baya idan ta ƙarƙashin wannan da ya samu ya ce ya sa a amma haka nan yana yawon shi ba ta ya kan shi wani zaman sirri ba mai san yadda aka yi ba kawai an sallaba da shi ya ce ga mashin wancan shi akwai yawan haka na akwai to kaga akwai sabon ci masa da wani sauƙin kafin magana shi ne ke son kai ta akwai wanda su aka danka ma alhakin yi so da wani abu da ke faruwa akwai wani abu da ke faruwa da an ji wannan an ce ga irin waɗanda za a ba aka ce kuma an kawo hada wanda ma ba su ba a wannan kriteriya ɗin an kawo ta a babin ƙorafi ne kuma sai na ga kusan kuma wani lokaci inda zafin ina da sauki ko kuma sai na ga yadda aka yi mashi ne daidai so da criteria su kawo wani level suwa ne sai aka canza aka kawo ɗansu da kai wannan level ɗin ba amma a fahimta ta da ta mu wanda ya yi yana ganin su ma suna da bukata ko sun cancanta a basu saboda ko za ta dace na limamai ne wani ba liman ba ne amma aikin da yake ya fi na wani liman ila muna fahimta to kyautata zaton da nema wanda ake zargin ya canza ya kawo waɗansu wanda ba ba. ban ce duka ba ila muna fahimta to a irin wannan drop din da aka yi ila ga waɗanda ake ganin su ne kada sai wajen selection ka ce ka a nomination wani shi bai ma sani ba Da ka ce mu shiga shi gaskiya ba ni ganin laifi ba abin shi ya haura ban shi ne ya zo gida mana <laughs> Allah ya sauri ya shi zai bada ya iya bada a kamar a da ya zafi shi ke na jiya da ya hauri ya riga ya hauri to duka irin wannan a neman maslahan ma neman makai maslaha ne ke sarrafa abin da neman ba personal interest shi ke kawo waɗannan matsaloli ba na al'umma amma wanda ya san duk ya san da ya san ya ganka ya san ajandan al'umman ka ne wallahi wallahi kana zuni zai rika kiranka wallahi sai ya mutunta ko zai zabi kowa sai ya ce ban da wani ko zai kulle min kowa sai ya ce ban da wani to ba ko kake ne kana da wadatar kana da rufin asirin ka sai ka ce ai mal'umman ka kaza ya ga wannan abin baka da bukatar shi ba zai samu farashin yi ba an fahimci wannan amma duka magana ana yi ne mu yau wannan na kafin a kai da gaci ke na kai ga gaci kuma to duk waɗanda da suka yi fito fili suka yi bakin na akwai kuma wani ne ko ta korama da ke gudana da bayan zaɓe shi za a ba a mitin shi kuma a taru ko kuma ke turonin wannan wani sai shi kuma a rarraba shi na bayan zafi. a ɗan kwana biyu an samu wani ɓarin kuma za a sake fitar da ake ce malam dama an yi already akwai haka ba ake yi ila haka idan khiyarul umma sun koma haka to zuwa za su yara umma idan khiyarul umma sun koma rikta nama don siyasan na ke san kawai ba kan kana cewa bai iya karatun fatiha ba an fahimci wannan amma ta ko ba ce abin da ya ce mata komi biye da ne amur kawai suwa za su feta suwa za su feta suwa za su gaya mutane abin da ya ta aikin malamai shine ba su shawara kawai ba mutane shawara abinda suka sani na game da alamar talashi. shi suka faɗa mana wasu dole ba ne sai ka yi magana a kan siyasa ba dole ne kika ce mutane ko zaɓuwa na ba wasu bire sun fiye ka shiga cikin sun san abin da sar gano za ka ja musu me abin da shari'a ta faɗa da shawarar da za ka iya ba su zo a kai shi ka za wasan da kai shuma wani ji ya je ribo da ba da zafi ba ke shi kai dai ka haska ne shi ko abinda ya kamata da abinda ya kamata duk wanda kake jin za ka zama kai tsakaninka da ubangijin a alkhairansa da ya bayyana maka ko da yanayin da al'umma kake ganin za su amfana ba sai in kasance maslahar al'umma ka ke ba da hadisi a bayan ko kake ganin al'umma za su fitin da shi kai kana ganin ta gani ta ga wannan tsakanin ka yi da wani ba malam ya ba ka wani abin da ya kamata a ce a ce amma ka ɗauka saboda kana wa'azi dole duk wata gwamnati sai ta yi da kai sai ka rinka wani ya ɗauka gwamnatin da cewa na kudu gwamna wani ƙaini za a ga wani har ɗauka hoto yake ga shi kusa da gwamnati yana ba na zon local champion <laughs> <laughs> Allah ya shirya ta da yau dai kawai tasirin wannan abin ya ci wani lokaci wannan wannan ya da matakar muhimmanci kuma ah, mai zan ce ah, akwai waɗanda suke karanta irin kawancin duniyar tsarni an fahimci wani za a ga ko wani tsari da musulunci karshe karanta da akan wakaf ne wanda a duniya yana ɗaya daga cikin abin da ya fi sau da irin wannan matsalolin rayuwar nan an fahimci magana babu abin da ke samar da tallafi yanzu a duniya irin wannan zai da plan development ba a zafin mai sai idan muna samun information akan irin waɗannan muna kuma kwatanta su a ɓangare duk kana ganin su yan boko ne akwai abin da amfani da za ka yi wanda kai ba za ka iya yi ko ba haka ba idan ka fi yadda da nasu ka haɗa da nasu ku kaɗan abu sai da an yi wani abu can jirgin. na zai zama su al'umma sun amfani da shi ne kwan a zauna suna su da tasiri da su kuma ba za ka iya idan aka sun sai a ta'awo da sai ga an samar da irin wannan ba sai ka jira wani ɗan siyasa can da ka samar da wani tsari na kan ci gaban al'umma kai ba da sana ne wurin su to da kawai za ka suna neman su zauna da kai to da tsarar da kawai rage kana da tsarin ka suka ce to ku da abin da take so amma ka za mu je ba wai yau sa ka a ciki ba yana yana da mutanen shi je a yi wallahu ta'ala ala ko da ka muna roƙon Allah ta'ala ya zaɓa mana waɗanda ta mafi a alkhairi a gurin ko da kamar yadda na faɗa in dai ba ta ɗe ku ne za ka kalla sai dai ba ni ɗauka a ciki amma dole da ci kafin ne da kake to Allah sai kun bar maka sai ko ba haka bane yawa ka rike murajjahat naka in ka je ka rufe ido ka dan bula ka ce bismillah ko ba haka bane yawa ku bar mu Allah ta Allah ba na'am

naira ɗari biyu naira ɗari biyu na ka ji naira ɗari biyu Thank you. Okay. Ah, saboda da me yake mu ɗaukar mutum.

to kaga irin wannan an samu dama babu laifi a tara sun sun tara su mutu zuba, ba a tara sa fasa wancan kudu ba mun bayyana magana na mutu na tsari dan mutum ya tara ya ce kaza ce kaza ce ya faɗa abin da ke ba haka wani zama wanda kake da dama tara ka tara ka warware shi idan muna fahimta wadda amana ce kuma an kura haka wariman a mazulunan kawai kawai da sun dauko dafan siyasa kuma suna cikin tafiyar da'awa sai su sa saurari ko da personal interest kuma a dare su ba haka su yin shi da wani wallahi ba da na? ya zai jirgin hankali haka da za da an fito da su shanya su su sha wahala zuwa ɗaya wani bayan daga idan aka azabtar da su a wannan shekarar don a yi musu haka yanzu da kuma manzan Allah sallallahu cewa ya ba a ce zama ne ko biyu a rami da sayan waɗancan da suka kinkino janar suka zagaye shi suka hana ma suka haramta masa daga abin da ya tsammani da kan suka ga wannan ba ko ba su ba ne to wancan ma da yake na ta basu su bure shi sai da yake da bai tunta wanda yake da tunta tsakanta ba su bar shi ya maka ba sai dama shi bai da tunta tsakanta shi ne za su bar shi ya maka Nukan mamakin gidanen cikin kwanan Thank you.